بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan majalisi na tafsiri wanda shine majalisi na goma sha shida daga cikin jerin tafsiran da ake gabatarwa a wannan masallaci na bilal bin raba a birnin katsina a wannan rana ta sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da hudu ga watan jun na shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan ba manta ba a darasin ƙarshe da muka yi wanda shi ne majalisi na goma sha biyar mun tsaya daidai inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ƙalu ƙulubuna ko kuma wa ƙalu ma'ana su yahudawa suna cewa mu fa zuciyarmu a cike take da ilimi da haka ba mu da buƙatar ilimin ka ya kai muhammad allah yake ba haka ba ne ba su da wani ilimi na a zo a gani ban umullahu bi kufrihim allah dai ya la'ance su saboda kafurcin da suka kasance suna aikatawa faƙalilan ma yu'minu dan haka kaɗan ne daga cikin suke imani dan Allah ya ci gaba cewa a'udhu kitabun min kitabun min indillah a lokacin da littafi ya zo musu daga Allah subhanahu wataala musaddiqul lima ma'ahum wanda shi kuma wannan littafin yana gaskata abin da yake tare da su na daga at-taura wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru alhali kuma sun kasance a baya suna neman taimako akan waɗanda suka kafirta suna cewa idan annabin da Allah ya yi alkawari zai aiko a ƙarshen zamani inda ya zo to za mu samu cin nasara a kanku Allahumma suna alaihim bin nabiyil mab'ud fi zaman ya Allah ka taimake mu a kansu da annabin da za a aiko a ƙarshen zamani saboda haka sun kasance suna roƙon Allah subhanahu wata'ala akan haka kuma suna neman taimako akan waɗanda suka kafarci akan haka amma abin mamaki kamar yadda da madaukakin sarki ya ce falon ma a ja'ahum ma rafu kafaru bi amma abin da suka sani lokacin da ya zo musu sai suka kafarci saboda annabu sallallahu alaihi wasallam yahudawa da yawa daga cikinsu sun san shi sosai kuma yadda Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba wa littafi daga cikin su sun san Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san iyayen su Abdullahi bin Salam yake cewa na san Allah Muhammad sama da na san dana sama da yadda na san ɗana saboda shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ba da labarin yadda yake yake cewa wa amma bini fala kuma ma mil min ummi yace amma ɗana ban san abin da ya faru da babar shi ba mana zai iya yi wa ma ba hakikanin ba ne ban sani ba da ban san abin da babar shi take yi ba to amma kuma abin mamaki shi ne lokacin da annabi Muhammad ɗin ya zo sai suka kafirce suka kiyarda su zamanto cewa sun imani da shi saboda da iya tunaninsu shine idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi aiko da wannan manzan Allah maɗaukakin sarki zai aiko shi ne a cikinsu kama da Allah maɗaukakin sarki ya tashi sai ya aiko shi a cikin ƙabilan larabawa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa da yawa daga cikinsu suka yi hasada kamar da Allah yake cewa fala'anatullahi alal kafirin sai ce bi isa mashtarau بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما anfusahum abinda suka ce kawunan su ya munana mana yadda suka tsiyar da ƙarya da gaskiya suka ajiye gaskiya suka zaɓi ƙarya an yi kuru bi ma'anzalallahu bagiyan su a kan su ce wa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar baryan ba don wani abu ba illa saboda hasada an yi lahu mai fadli ala ya yasha'u min ibadi saboda kawai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da falala ga wanda ya so daga cikin bayansa fa ba'u bi ghadabin ala sai suka koma da fushi akan fushi walil kafirin azabun muhin waɗanda ya zamanto cewa sun kafirce suna da azaba wacce take mulaƙantacciya wasu ba su so Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin alkur'ani Allah maɗaukacin sarki yana cewa wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suna cewa ina ma da a ce da aka yi saukar da alkur'ani an saukar da shi a kan ɗaya wani mutum daga cikin waɗannan alƙaryoyin guda biyu manya sai Allah subhanahu wataala yake cewa ahum yaqsimuna rahmatar rabbik sune suke raba rahamar ubangijinka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ai mu ne muka raba rayuwarsu a duniya warafa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya mu ne ya zamanto cewa muka rarraba arzikinsu muka sanya wasu suka zama saman wasu saboda wasu su zama masu hidima ga wasu don haka Allah subhanahu wataala cikin rahamarsa da kuma jin kansa da kuma yin abin da ya so shi ne wanda ya zamanto cewa ya raba rayuwa kamar yadda kake ganinta ya sanya wasu masu arziki ya sanya wasu manzanni kamar yadda yake cewa Allahu ya min minal mala'ikati rusulan wa minan nan Allah shi ne yake zaɓa daga cikin mutane da kuma daga cikin mala'iku yake zaɓen waɗanda za su zama manzanni a suratu al'anam Allah maɗaukakin sarki yana cewa Allahu a'lamu haifu ya ji risalata Allah shi ne ya san ida ya zamanto yana sanya ta. don haka ba yahudawa ba ne za su nuna wa Allah subhanahu wa manzan da ya kamata aiko Allah maɗaukakin sarki shi ne yake aiko manzanni kuma shi ne ya san wanda ya zamanto cewa ya cancanta Eh, ya zamanto manzan Allah daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wannan hasara ta fita ja musu fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka koma da fushi akan wani fushi akan fushi zuwa wani fushi sun Allah ya fushi da su kuma suka sake koma ya zuwa kan wani fushi na Allah Wani walil kafirin azabun muhin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala to tabbas za su haɗu da azaba wacce take mai raɗaɗi wacce take wulakantacciya وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما

wa yakfuruna bima wara'ahu amma duk abin da ba wannan ba to suna kafirce masa ba kuma ta yin imani da shi wa huwa al haqq musaddiqan lima ma'ahum Allah yake tare da cewa shi wannan abin abu ne wanda yake yana gaskata abin da yake tare da shi mana al-qur'ani yana gaskata abin da ya zo a cikin attaura kamar yadda Allah ya cewa shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi saboda haka Allah yake cewa mun shar'anta muku addini irin wanda muka shar'anta wa annabi ruhu da kuma irin wanda muka shar'anta wa annabi ibrahim da musa da isa saboda haka duka addini iri ɗaya ne annabawa sun bambanta ne a furu'a akwai wasu hukunce-hukunce na fiƙo wanda annabawa suka bambanta ce. amma asalin aƙida ta tauhidi da sauran abubuwa muhimmai na addini duka addinin annabawa iri ɗaya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabawa kamar ɗan uba ne addininsu ɗaya ne amma al'ummominsu sun bambanta saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa kul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in har da gaske ne cewa ku kuna yin imani ne da iya abin da Allah madaukakin sarki ya aiko muku da shi zuwa ga manzon ku aka saukan muku da shi to menene dalilin da yasa kuke kashe annabawan Allah waɗanda Allah ya aiko musu waɗanda Allah ya aiko muku da su in kuntum mu'mini in dai har ku mu'minai ne mana akwai annabawan na kuma su kansu kashe su kuke inda a ce da gaske ne kuna yin imani ne da iya abin da Allah subhanahu wata'ala ya sauka muku to da zai zamanto cewa babu wani annabi da zai zo ku ta shi balle ku kashe shi amma kaga daga cikin halayensu da Allah subhanahu wataala eh, ya faɗa eh, yana cewa a ayoyin da suka gabata afa a ja'akum rasulun bima la tahawa kuma istakbartum duk lokacin da annabin da eh, ya zamanto cewa ba ku yadda da abin da ya zo da shi ba bai dace da san zuciyar ku ba sai ku yi girman kai fariƙan kazzabtu a wata aya kuma fariƙan kazzabu anan kuma fa fariƙan kazzabtu mana wasu daga cikinsu sai ku karyata su wa fariqan taqtulun wasu kuma daga ciki sai ya zamanto cewa sai ku karyata su wasu ku kashe su wasu kuma ku karyata kamar yadda aka faɗa su suka kashe annabi zakariya su suka kashe annabi ya Allah ya ce cewa wa yaqtuluna al-anbiya suna kashe annabawa saboda haka wannan yana daga cikin sukokunsu don haka yanzu mutumin da yake ya imani da littafinsa ya kuma imani da abin da littafin nashi ya kunsa menene dalilin da zai zamanto cewa ya kashe annabi kaga wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa hatta ma imani da littafin nasa to shi ma ba da gaske bane cewa ya yi imani da shi kawai dai yana faɗa ne a baki amma abin da yake faɗa ba shi da haƙiƙa shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa in har da gaske ne ku mu'mine ne to menene dalilin da yasa kuke kashe annabawan Allah na ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم ja'akum Musa bil annabi Musa shi ma ya zo muku da ayoyi bayyanannu ayoyi bayyanannu su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya faɗe su a dunkule a cikin suratu al-Isra kamar yadda Allah yake cewa wala qad atayna Musa tis'a ayatin bayyana fas'al bani Isra'ila iz ja'ahum mun ba wa annabi Musa ayoyi guda tara ka tambayi bani isra'ila a lokacin da waɗannan ayoyin suka zo musu faƙala lahu fir'aun inni la'azunnuka ya musa masura sai fir'aun yake cewa aini musa ina zaton kawai kai masura ne mana irin an maka sihiri ne baka san halin da kake ciki ba sai shi kuma annabi musa ya mai rabbi yace laqad alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'azunnuka ya fir'aunu masbura yace kai ka san waɗannan abubuwan ba wanda ya saukar da su in ba wanda yake ya halitta sama da ƙasa ba wa inni la'azunnuka ya fir'aunu masbura ni ma ya kai fir'auna ina zaton kai hallakakke kai hallakakke saboda haka Allah madaukakin sarki ya bayyana mana ayoyin nan guda tara zai iya gaya mana ayoyi guda tara da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi musa akwai sanda ko kamar yadda allah ya ce wa matin ka biya minika ya musa bala ya asa ya ta wakta wa alaiha wa hushu biha ala ganabi wa liyatiha ma'arif ukra sai kuma me wa ba akwai farin hannu ko kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul qasas ko wadhum ilayka janahaka min ar-rahab ko saboda haka Allah yake fa zalika burhanani min rabbika kamar yadda kuma a cikin suratul taha Allah subhanahu wataala da yake khudha wa la takhaf sanu'ituha siratuha al-ula sai ce wadhum ilayka na takhruju baydaha min ghairi su'in ayatan ukhra saboda kaga shi nan yana tabbatar da aya hannu sai wacce kuma lissafa mana za ka yi a tufan ko uku kenan sai kuma aljarat tsara tufan shi ne ruwa jarat shi ne fara ko hudu kenan ko walƙummal Allah ya jarabe su da ƙwarɓata wata fadiya me za fadiya faɗi ko shida kenan sai kuma wadda jini ko bakwai kenan to ina ragowar biyun Allah ya ci a aya ce bayyana mun ba wa annabu musa ayoyi tara wane ne ragowar guda biyun mene na asini na min samara na su ne ragowan eh, guda biyu haka ne saboda haka waɗannan su ayoyi guda tara waɗanda Allah subhanahu wataala ya bawa wa annabi Musa shine abin da yake nufi a nan gurin wala kad ja'akum Musa bil tabbas annabi Musa ya zo muku da ayoyi bayyananu amma abin da ya faru sun mattafakum al ijla min ba'dihi wa antum zalimun sannan kuma bayan ya yi tafiya ya ce zai gana da ubangijinsa sai kuma kuka karki nan maraƙi a matsayin abin bauta duk da kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku a waɗannan ayoyin guda tara waɗanda cikin nuna mu'jizar annabi Musa na'am وإذ أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقكم الطور طوبا يضربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن Allah yake cewa wa iz akazna mithaqakum ko kuma ka ambata lokacin da muka yi alkawari gare ku wa rafa'na fawqakum tur muka daga dutse a saman khudhu ma atainakum bi quwwa muka ce ku riƙe abinda muka ba ku da ƙarfi wasma'u kuma ku saurara ku saurara kuma ku yi amfani da shi amma da yake kangararru ne sai suka ce sami'ina wa asina mun ji amma ba za mu ba abinda aka faɗa ba wa ushribu fi qulubihim al-ijl Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa an cakuɗa cikin zuciyarsu an sanya kan ɗan maraƙi a cikin zuciyarsu bi kufrihim saboda abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci Allah madaukakin sarki ya ce kul bi ma ya'murukum bihi imanukum in dai wannan abin da kuke yi imani ne to wannan imanin irin wannan abin da yake umarta ku da shi to a ya munana in kuntum mu'mini in har da gaske cewa ko mu'mini ne mana wannan abin da imanin ku yake umarta ku da shi to ya munana in har da gaske ne cewa ku mu'mini ne balle ma cewa yawancin su ba mu'mini bane kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana a cikin wasu daga cikin ayoyi na'am قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين نعم ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين يهوداwa suna cewa idan ma an je lahira to lahirar ta su saboda haka ta su ce su ne kuma za su ci daɗi a lahira to shine Allah subhanahu wataala ya ba su assignment in dai da gaske ne to su cika shi wannan assignment din su warware shi wannan shine zai nuna gaskiyar zancen su shi ne zai nuna abin da suka faɗa da gaske ne ko kuma ƙarya ne Allah madaukakin sarki yake cewa kul in kanat lakum ad-darul akhirah inda Allah khalisatan min dunin nas in dai har da gaske ne cewa lahira ta kuce ba ta ragowar mutane ba ce to fata mannawul mauta in kuntum sadiqin ku yi fatan mutuwa in har da gaske kuke saboda ai babu yadda za a yi mutum ya isa zuwa lahira in bai mutu ba saboda haka in har da gaske ne lahira ta kuce to kawai ku yi fatan mutuwa yanzu a cikin mu duk wanda ya da tabbacin zai shiga aljanna zai damu in ya mutu yau kowa zai so kawai ta zo Tun da duniya dama gidan wahala ne laqad nan insana fi kabad saboda haka in kowa yana da tabbacin zai wuce aljanna ya ji daɗi to me fa'idan ma zama a duniya ba ta da amfani ba wani abu da za ka samu a duniya ka ji daɗin shi gaba ɗaya in ka cika kwanciya da yawa za ka gaji in ka cika zama da yawa za ka gaji in ka cika tsayuwa da yawa za ka gaji idan ka ci abinci da yawa ya cutar da kai in baka ci ba kai olsa haka da rayuwar duniya haka take tafiya saboda haka ba wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin duniya kamar yadda Imam shafi wanda ya rasu a shekara ta bakwai da in ya faɗa ba wani abu a duniya wanda yake maslaha kalika duk gaba ɗaya rayuwar duniya za ka samu ba wani abu da yake amfani ne tsantsa kowanne abu za ka samu akwai amfani a cikinsa akwai matsala wani abin amfaninsa ya fi matsalar shi yawa wasu abubuwan kuma matsalar su ta fi amfanin su yawa saboda haka sai zama haramun ko su zama makaru abin da kuma amfaninsa ya fi sa yawa shi kuma sai ya zama wajibi ko ya zama mandubi ko kuma ya zama mubah saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa ƙarya suke saboda tamanna tamannahu abada ba za su taɓa fatan su mutu ba ba za su fatan a ce yau ga shi sun mutu ba wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne game da waɗanda suke azzalimai Allah ya san azzalimai sosai isa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul jumu'a qul innal mauta alladhi takfuruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar da kuke gujewa za ta haɗu da ku mutuwar da kuke gujewa tana nan za ta haɗu da sun maturadduna ila alimin gaibe wa shahada sannan a koma da ku zuwa ga wanda yake ya san abin da yake koye ya kuma san abin da yake nasarari saboda haka kuma zai cika muku duk abin da kuka kasance kuna aikatawa wala nan wala jidan nan. الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون cewa wala tajidannahum na nasi ba wai kawai ma ba ta fatan su mutu ba za ka same su na nasi ala hayati sun fi kowa kwaɗayin tsawon rayuwa wa min alladhina ashraku kai sun ma ku waɗanda suke cikakkun mushrikai kan daɗewa a rayu sun fi su san su daɗe a cikin rayuwa yawaddu ahaduhum sai daga cikinsu yana fata law yu'ammaru alfa sanatin ɗaya daga cikinsu yana fatan ina ma da za a raya shi ya kai tsawon shekaru dubu ɗaya a duniya Allah ya ce a banza ne domin wa mahuwa bi mujahazihi min al'aza inda zai rayu shekaru dubu a ƙara mai wasu dubunnan ma to wannan ba zai taɓa nisantar da shi daga azabar Allah ba wallahu basirun bima ya'malun Allah madaukakin sarki yana ganin duk abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya sanya wannan rayuwar ta duniya ya sanya mata iyaka ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya duk wani mutum wanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta dole ne ya mutu kamar yadda yake cewa a suratul anbiya wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun ba wani mutum da muka taba sanya masa rayuwa da wamammiya afa in mitta fa humul khalidun yanzu idan ka mutu su za su dawwama ne kullu nafsin za'iqatul maut wannan lafazin Allah madaukakin sarki sai da ya maimaita shi sau uku a cikin alkur'ani Allah ya maimaita shi a cikin suratul anbiya kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal fitna wa ilayna turja'un Allah yake cewa duk wani rai sai ya ɗanɗana mutuwa muna jarraba ku da sharri da alkhairi kuma izuwa gare mu za ku a koma kafin nan kuma Allah ya faɗe shi a cikin suratu al imran inda yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad fat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wani rai da kuka gani to sai ya ɗanɗano mutuwa Allah yana cika muku rayuwarku ne yana cika muku ladanku ne ranar alkiyama duk wanda Allah ya nisantar da shi daga wuta kuma ya shigar da shi aljanna to ya samu sakamako mai kyau Allah yake cewa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba wani abu bane illa wani guri dan jin daɗi kaɗan wanda kuma yake na ruwa Allah madaukakin sarki ya ƙara maimaita wannan lafazin na kullu nafsin za'iqatul maut a cikin suratul ankabut inda Allah yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un Allah madaukakin sarki yake cewa duk wani rai da Allah madaukakin sarki ya halitta to tabbas Allah madaukakin sarki sai ya ɗanɗana mai mutuwa thumma ilaina turja'un sannan kuma za ku komo izuwa gare mu shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga cikin suffan mu'minai idan musiba ta same su suna cewa mu daga Allah mu kuma izuwa ga Allah subhanahu wataala za a koma da mu Allah madaukakin sarki ya sanya cewa rayuwar duniya gaba ɗayanta tana da ƙarshe kuma idan ƙarshen nan ya zo to babu yadda za a yi mutum ya samu ƙari akan wannan karshen idan ya zo kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul Isra wa yas'alunaka na ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa suna tambayar ka game da rai yaya rai ne qul ar min amri ka gaya muku cewa shi rai wani al'amari ne na ubangiji na saboda haka wa ma utitun min al-ilmi illa qalila dan ilimin da aka ba ku dan kadan ne ba wani technology da aka samu har zuwa yanzu wanda ya gano inda rai yake iya yadda likita ya kai da likitancinsa to bai san inda rai yake ba wani likita muna hira da shi ya zo ya ce min su a wajen sitoci su wanda ka gaya musu to akwai kabari nace to mu kuma a wajen mu ba haka bane nace mu a wajen mu ana mutuwa da sababi ana mutuwa ba sababi shine sai yake cewa ka daina faɗa kan likitoci su ji ka nace ai aikin banza ne in sun ji ne nace ai likitanci da dajo ne kawai idan ma sun ji ni suna da ilimin da Allah subhanahu wataala ya ba su wanda bai bani ba ni ma ina da ilimin da ban san shi ba nace to yanzu ya idan ka ce duk wani wanda ya mutu yana mutuwa ne da sababi ya za ka yi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma nace a cikin suratul zumar Allah yana cewa Allah yana kashe rai idan lokacin baccin ka yaso mana Allah yana wasu malaman tafsirin Allahu a'lam kamar mai dalali ne yana cewa rai iri biyu ne idan ba wani hadisi da ya dogara da shi akwai ran da Allah yake cirewa idan mutum yana bacci akwai kuma nafsu wanda za a ga mutum yana munshari da za a bambanta tsakaninsa da wanda bai da rai gaba daya amma dai Allah subhanahu wataala a nan ya nuna cewa yana daukar ran mutum idan ya zo bacci wanda ajalinsa ya kai sai a rike ran ba za a dawo da shi ba wanda kuma yake da ragowar rayuwa to sai a dawo da rayuwa shi yasa yana daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a lokacin baccin sa bismika rabbi wa wada'tu jambi wa bika wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fa fata bima tafazu bi ibadaka salihin ya Allah da sunanka ne nake ajje bangare na in ka riƙe raina to kamar rahama in ba ka riƙe ta ba ka dawo da ita ka ci gaba da kiyaye sai ce to shi mutumin da ya bacci Allah madaukakin sarki ya riƙe ran da ya dawo shi ba shi da wannan sababi ya mutu da ya yi shiru ya ce na fara yadda da kai rai saboda haka ga wannan yake nuna maka cewa idan ajalin mutum ya yi kawai Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukar rayuwar shi ko da sababi ko babu sababi kawai babban abu shi ne ajalin ya zo in ajalin ya zo aikin banza ne in mutum ya mutu a zo wai aikatan baya ya asin ya rasu za a ga waɗanda suka sha boko sosai babu sirkin addini a ciki idan mutum ya mutu sai a ce a wannan asibiti ya mutu idan aka ce asibiti ka zane sai a ce ka ba su da ƙwararrun likitoci dama idan asibitin da yake da ƙwararrun likitoci ne in mutum ya mutu in ka samu ɗan bofan da bai da cikin addini sai ce wani likita ne ya duba shi idan ka ce likita kaza ne sai ce ai dan ba wani ne idan ka ce wani ne sai ce kila ayyuka ne suka masa yawa wannan din yana daga cikin nutsasu a imani akwai kistoshi da yawa waɗanda suke tabbatar da warware irin wannan da kuma cewa irin haka ɗin ƙaranci ne na imanin mutum akwai wani malami ustazi doktor profeso ne a ilimin hadisi abdulkarim bin abdullahi al-kubair yana daga cikin manya-manyan malaman saudiya wanda ya saurara fatawoyin malaman saudiya zai san wannan malamai yana daga cikin manya-manyan malamai akwai wani lokaci yana mana darasin arba'un hadisi yake ba mu wani labari yake cewa akwai wani yaro matashi da ya tafi filin jirgin sama zai hau jirgi saboda haka da ya je sai ya zamanto cewa yana zuwa tar jirgin nan ya tashi saboda ya makara bai duba. kamar da suke cewa jirgi ba ka jiran ɗan wani sai ya koma gida irin bai ji daɗin abin da ya faru ba ya je ɗakin shi ya kwanta mamansa tana duba tibin nan kawai sai ta ga wannan jirgin gaba ɗaya ya haɗa ne asibiti duk waɗanda suke cikin jirgin sun mutu saboda haka maman shi sai ta taho da sauri ta zo wajen shi ta mai bishara cewa shi nan ma Allah subhanahu wataala ya cece shi saboda haka shi nan jirgin ma da bai hau ba alkhairi ne a gare shi ta zo ɗakinsa da sauri tana murna za ta mai bishara tana duba ta ga shi ma ya mutu malu shara kinta shine Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta tare za su mutu ko ya hau jirgin ko bai hau jirgin ba alawul masu an riga an rubuta ajalin su tare ne wannan kaga a saudiya ya faru saboda kaga wannan zai baka mamaki akwai ɗaya daga cikin limamin masallacin uba na madina al-mughani yake ba da labari yake cewa akwai wani mutum da ya fada rijiya da ya fada rijiya sai ya yi ƙara mutane suka tsoro da aka tsoro ya zo ya zauna yana ta ba wa mutane labari irin abin da ya faru da shi bayan ya faɗa rijiya wani ya ruga da gudu ya ɗauko mai nono ya sha saboda haka sai cikin labarin da yake ba wa mutane sai ke kwatanta musu irin yadda ya shiga rijiya da yadda ya faɗa kawai sai ya ƙara faɗa da ya faɗa aka tsoro shi ba rai malum shahid a kista shine Allah madaukakin sarki ya ƙaddara cewa akwai rago abin da ya rage na arzikinsa wannan shine dalilin da ya sa da ya fada biyan na farko ya fito shine ma'ana fadan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi inna ruhal qudus qad nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha mala'ika jibrilu yayi busa a cikin raina ba wata rai da za ta mutu face sai ta cika arzikinta shi yasa za ka ga wani da ya kusa mutuwa sai ka ga yana ta samun kuɗi sai ka ga yana ta samun kuɗi Allah yana ta bulbulowa saboda Allah subhanahu ta'ala ya riga ya rubuta iya arzikin nashi Allah madaukakin sarki ya ɓoye mutuwa ba wanda lokacin da zai mutu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa daga cikin mabuɗan gaibi shine wa ma tajri nafsun ya ayi ardin tamut wa ma tajri nafsun ya ayi ardin tamut ba wata rai da kasan inda za ta mutu wasu masu tarihi suka kawo cewa wata rana mala'ikan mutuwa ya je ziyara wajen annabi Sulaiman shi kuma annabi Sulaiman yana tare da wani mutum saboda haka sai mala'ikan mutuwa ɗin sai ya ƙurawa wannan mutumin ido bayan mala'ikan mutuwa ya tafi sai wannan mutumin yake tambaya ɗan Suleiman wannan wane ne na ga ya ƙura mun ido sai ce mala'ikan mutuwa ne saboda haka mutumin nan sai ya tsorata sai ce da annabi suleiman yanzu don allah in zai yi kawai ya ba da iska a kai indiya saboda haka annabi suleiman sai ya ba da iska tun da allah ya hore mai iska wata kamar da allah hana wata ala yake a cikin suratun saba ha shaharun warawa shahar tafiyar ta ta safiya guda tana tafiyar wata ɗaya ne da yamma ma tana tafiyar wata ɗaya ne saboda haka aka ba shi iska ta kai shi indiya can bayan wani lokaci kaɗan sai ga mala'ikan mutuwa ya dawo sai mala'ikan mutuwa da ya zo wajen annabi suleiman sai annabi suleiman yake ba shi labari yake ai ɗansu mutumin da yake wajena yana magana cewa ta ƙura mai ido da shi ne na ba da iska aka kai shi indiya saboda ya tsorata da na gaya masa kai mala'ikan mutuwa ne da mala'ikan mutuwa yake cewa ai abin da ya sa ka gana kura masa ido shi ne saboda abin da yake a gabana shi ne wannan mutumin zai mutu a ƙasar indiya kuma ga shi lokacin mutuwar ta yayi to shi ne nake ta mamaki na gan shi a wajenka wannan shi ne dalilin da ya sa nake ta mamaki cewa ga shi an ce a ƙasar indiya zai mutu kuma gashi lokaci ya riga ya yi to kuma shi kuna tare to yanzu ma na ɗauku na je indiya ne na ɗauko ran shi ne na dawo wajenka Allah madaukakin sarki yana cewa a suratu annisa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko a ina kuke ko a ina kuke to mutuwa sai ta rike ku koda kuwa kuna cikin katangogu ne waɗanda aka kyautata gininsu ibn tafiyar ya kawo wata kista a daidai wannan aya a lokacin da zai yi wannan tafiyar. inda yake cewa a al'ummomin da suka gabata a baya akwai wani mutum yaron wata mace saboda haka sai matar ta haifu sai ta ce je samu mata yan abubuwa waɗanda ta ce je samu mata ina ga wuta ne abin da ya da mai haihuwa take bukata saboda kawai sai ga wani mutum a waje sai ya ce mata me ya faru sai ce aika abin da ya faru sai ce to yarin yadda ta haifa za ta yi zinin ɗari kuma yaron wannan matar da ta haihu zai aure ta sannan kuma giza-giza ne zai zama ajalinta saboda haka tun da ya san shi ne yara, bayan ta haife ta yi ne caka mata wuƙa ya gudu ya ban shi kenan ita kuma bayan wani lokaci ita kuma babata ta mata ɗinki ta ɗinki kuma yarinyar ta rayu saboda haka ana nan bayan mutumin ya je wani gari ya yi kuɗi ya zama wani abu shine sai ya dawo garin sai yake a samo mai yarinya da tafi kowace kyau a garin ana bincikawa wani fa Allah suke aka aura masa wannan ya sani ba ranan nan suna kwanta da ita sai ya ga wani irin alama haka a cikinsa sai ke tambaya wannan alama fa sai take ba shi labari take cewa ai wani yaron mamanta ne ya yanka ta da shi aka mata iki wannan shi ne taban da yaro sai ke cewa to inda kuwa haka ne su akwai labari ya ce kin yi zina za ta yi guda ɗari ta ce eh gaskiya za a samu kusan haka to shi kuma a lokacin Allah subhanahu Ta'ala ya sanya masa tsananin sanya yarinya saboda haka yake to in haka ne kuwa giza-giza ne zai zama ajalin mutum da haka ne bari mu yi kokari mu yi gini mai ƙarfin gaske mai kyau wanda giza-giza ba shigo ba tunda ka san galibi gini in dai ci gabansa ya kai ci gaba to gizo-gizo ba zai shigo ba tunda ya kan je ɗan gurin da ba a tsaftacewa ne sosai ya haka da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddar haka kawai ran nan suna kwance kawai sai ga gizo-gizo akan filin ɗin ɗakin ko kuma murfin ɗakin saboda haka sai matar ta tashi ta ce yanzu wannan shi ne zai iya zama ajali na ai ba zai iya zama ajali na ba ni bar ma na kashe shi kafin shi ya zama ajali na saboda haka kawai sai ta kashe shi da hannunta tana kashe shi sai wani daga cikin ɓangaren gizo sai ya shiga cikin farcenta kasan gizo-gizo kuma daki ne da shi wannan abin da ya shiga farjinta shi ne ya shiga jikinta ya zama ajanin wani yana daga cikin jahilci so da yawa in mutum ya mutu a dinga kawo sabuba ya kai mutane suke mutuwa a amerika a germany a dawo da gawarsu a nan gurin allah subhanahu wa ta'ala ya zargi yahudawa da cewa suna da son duniya wala tajidannahum ahras an-nas ala hayati wa min alladhina ashraku sun kasance sun fi kowa kaɗayan rayuwa magabata na gari sun kasance ba sa yin dogon buri a cikin rayuwa annab sallallahu alaihi wasallam yana cewa kumci duniya ka annaka garibun a wajen sabi ka zamo a cikin duniya kamar kai bako ne ko ɗan tafari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mali wani duniya illa kaman illa bi manzilati rakibin zallata ta shiga imani da wata alaƙa da duniya Alaƙa ta da duniya shine kamar mutum ne da ya hau abin hawa ista istadalla tahta shajara sai ya je ɗan sha inuwa a ƙarƙashin wata bishiya yana gama shan inuwa ya kama gaban shi saboda haka wannan shi ne dalilin da ya sa ibn umar yake cewa idan ka matu, to kada ka dinga tunanin za a kai safiya idan ka kai safiya kada ka dinga tunanin za ka kai yamma wasu magabata guda yi suka zo za a yi sallah sai ɗaya ce da ɗaya shige ka yi mana tallar a zahar ɗayan ya ƙi ƙarshe dai sai fiye ce zai yi sai ce amma idan na muku a zahar ba zan muku la'asar saboda haka ɗayan sai ya ji haushi ya ce haba mala irin dogon buri ne wannan yanzu kai har kana tunanin za a kai la'asar saboda haka su kwata-kwata ba sa tunanin wai awa ɗaya ma za ta zo ba su mutu to kaga yanzu mu ina za ka wannan kana bure shekara talatin ya fara aiki bara amma yana cewa idan na yi da taya zan yi kaza zan yi kaza kaganin da shekara talatin da hudu kenan wannan duk yana daga cikin abubuwan da ya sa ake aikata Da yayin tsakaninku da Allah mutanen da suke satar miliyan 700 biliyan 1 biliyan tsakaninku da Allah inda suna tuna mutuwa suna da gajeren buri za su yi ba za su ba kaga wannan yake nuna maka kenan dogon buri yana daga cikin abubuwan da yake jawo aikata zunubai wannan yana daga cikin yadda magabata na gari za a ga cewa ba su da dogon buri kullum yana cikin tunani wani daga cikin magabata yake cewa duk lokacin da ka tuna hawa farashi to kawai ka tuno da mutuwa wannan hawa farashi zai tafi daga cikin zuciya magabata na gari sun kasance suna jin tsoron haɗuwa da Allah rabi'atul adawiyya an taɓa tambayar ta aka ce mata kina jin tsoron mutuwa ta ce ya dole na tsoron mutuwa ta ce ai inda zan tafi wanda yake abin halitta da na jin tsoron haɗuwa da shi ina kuma ga na tafi wanda yake halitta ta yi magabata na gari ba ta damuwa da abin da za su mutu su wa 'ya'yansu umar bin abdulaziz ɗaya daga cikin halifofin banu umayya wanda ya rasu a shekara ta ɗari da ɗaya lokacin da ya zo zai bar duniya sai ake ce masa ga shi za ka mutu ‘ya'yanka kuma ba ka ban musu wani abin kirki ba sai yake cewa ‘ya'yana ɗayan abubuwa guda biyu ne ko dai su to mutanen banza to ba zan so na ban musu dukiyar da za ta taimake su wajen saɓan Allah ba ko kuma ‘ya'yana su to mutanen kirki to Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yana cewa inna waliyyi Allah majibincin al'amari na ne Allah wa huwa ya tawallar salihin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake jibintan lamarin an bayi mutuwa abu ne wanda ya kamata kowa ya tsoronta kowa ya mata tanaci inda shi ne dalilin da ya sa yahudawa ba sa mutuwa don ba su mata tanaci ba iya gajin mutuwa kawai ya ishi mutum ya tsoron mutuwa ko da ba a zo kan kwanciyar kabari ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai rasu kawai aka gan shi yana suna yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat tabbas mutuwa tana da mataki amru da al'ar lokacin da ya zo mutuwa sai ɗansa abdullahi yake cewa da shi na taɓa jin ka kana cewa ina ma da za ka samu labarin wanda zai iya gaya maka yadda ake ji in an zo mutuwa to tun da kai gashi ka zo mutuwa to ka ba mu labarin yadda ake saboda haka sai amurbin as yake cewa da ɗan shi ai irin yadda yake ji shi ne kamar mutum ne ya zamanto a sanya ƙaya a cikin jikinsa kuma ana jawo wannan ƙaya ga dole za ta dinga tahowa da wani abu na namun shi abdulmalik bin marwan a lokacin da ya zo mutuwa yake cewa ya malla ya zulu mulkuhu irhamil yau man qad zala mulkuhu ya wanda mulkinsa baya gushewa kai wanda mulkinsa ya kare yau rahama abinda zai baka mamaki da mutuwa shine shi dai wannan ran wanda Allah subhanahu ta'ala ya bawa kansa sanin hakikanin shi gaba ɗaya gabobin jikin ɗan adam guda 360 suna juyawa ne suna motsi ne da wannan ran ba abin da zai yi motsi idan aka zara ran ɗan adam ido za a ga shi ya bi shi shi sa ake so a rafa idan ɗan adam ba abin da zai yi motsi bayan mutum ya mutu kamar yadda ya zo a hadisai musamman hadisun albara bin aziz, wanda ya zo da tsawo ya bayanin abin da zai faru idan an yi mutuwa idan aka zo aka yi wa mutum wanka aka tattata shi aka saka shi a ƙahon annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wata zamma da kabari yake da ita wanda kabari zai takura mutum hatta ta tarifa abulahu ta yadda har sai haƙarƙararsa guda biyu haƙarƙararsa kai sai sun saba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda akwai wanda zai kubuta to da sa'ad bin mu'az ya kuɓuta daga wannan zaman ya kabai sannan mutane suna ɗan tafiya za a dawo mai da ranshi kamar yadda ya zuwa cikin hadisi adam sallallahu da kan yake cewa wa innahu kar a qar'ani ani ko kuma kafani ani yana jin ƙarar takalman su ma don haka sai a tashe shi idan aka tashe shi tambayoyi nawa za a mai bakwai da wanne da wanne waye ubangijinka waye annabinka mai addininka ya sunan matan babanka mata haka ne mana ya sunan babanka ya sunan babanka babu waɗanne ne to ragowar bakwai na na ba ku karanta ƙawa'idi ba wa iza matal abdu ko idan bawa ya mutu ko za a tambaye shi ko a tambaye shi mai addinin ka ya sunan babarka ya ce ummuna aishatu ya suna babanka abu na adam shi nan sannan duk wanda ya karanta ta a daren juma'a ko ranar juma'a zai samu lada dubu ashirin da bakwai ba wa karanta ko? na? wa ma kibla tuka haɗa ma ina ce alkibla ka tambayar masu haura goma duka za a tambaye ka yana nan kun san kawai ƙarshensa akwai wani abu wa'iza matar abu da can lokacin ilimi bai yaɗu ba abin da zai baka mamaki da yawa matan aure a gida abin da ake zuwa a koya masu kenan saboda lada ne dubu ashirin da bakwai za ka samu ya ma fi ladan sallah ala kulli halin dai abin da ya inganta a hadisi shine abubuwa uku nan da ka faɗa za a ce marar kuka waye ubangijinka wa ma dinuka menene addininka Wama za ta kuru fi hadar rajulun lazi bu'ita fikum me za ka ce game da wannan mutumin da aka aiko mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mutum mumini ne sai ya bada amsa shine ma'anar yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fi amma idan ba mumini bane to sai ke ha ha sai fara dukansa ta ce la da raita wa la ta raita dama kuma mala'ikun ba ta dariya wai da nan kankalam yake cewa mala'iku biyu za su zo masa azrakani masu koraye ido yuqalu li ahadihima munka ɗayan ana ce masa munkar wal akharu nakir ɗayan kuma ana ce mai nakir ala kulli hal in mutum Allah subhanahu ta'ala bayan ya mutu Allah ya taimake shi ya faɗa abin nan yadda Allah yake so sai Allah ya zama da kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna in kuma bai abin da ake bukata ba sai Allah ya sanya ya zamanto rami daga cikin ramukan wuta inda zai ci gaba da zama a ciki har zuwa lokacin da za a yi busa in aka yi busa kowa da kowa zai mutu wa yau mai yunfa ku fisturi man فسيق من في wa man في ardi illa man sha Allah. bayan nan sai a zauna tsawon arba'in wasu malaman suka ce shekaru arba'in amma dai hadisin abu huraira yadda ya zo yana cewa bayyana nafkatai ne arba'un tsakanin busa ta farko zuwa busa ta biyu akwai tsawon arba'in sai aka tambaye arba'una tana sai ya ce a baitu shekaru arba'in ne sai ce na ƙina faɗa wata arba'in ya ce na ƙina faɗa kwana arba'in ya ce na ƙina faɗa don haka dai babu tayinin abin da ya zamanto haka a cikin a shi wannan hadisin idan aka zo aka yi busa ta biyu kowa zai tashi mai da aka ce yawancin halittu duk gaba ɗaya sun zama ƙasa in ban da wani ɗan ƙashi a baya daga shi idan allah ya wani ruwa kowa zai toho daga nan sai a fara tashin alkiyama tabbas mutuwa abu ne mai girma wanda ya kamata ya zamanto mun yi masa shiri na musamman ɗaya daga cikin magabata ina ga kamar sufiyan ne ana cewa inda za a ce mai gobe za ka mutu to ba zai iya ibada sama da wacce yake yi ba saboda iya ƙoƙarin da yake da shi wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala don haka yana da kyau kamar yadda yanzu mun da damuna waɗanda suke yin noma suna ƙoƙari su noma don samu abin da za su ci idan kaka ta su to haka ya kamata ita ma duniya mutum ya dage ya yi abin da zai amfani da shi a lahira wani magabata ɗaya daga cikin magabata yana cewa ka yi ƙoƙari ka yi aiki a nan a inda bayan kamu za ka samu amfani shi ba inda kake fatan mutuwar ba amma mutuwar kuma ba za ta zuwa ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin suratul an'am wa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin suna cewa ina ma da za a koma da mu ina koma da mu mu imani da ayoyin ubangijin ba za mu kare ta Allah ya ce bal badala ma kanu yukhuna min qabl abin da suke koyewa ne ya bayyana a gare su walau ruttu la adu limanu inda za a koma da su ba za su kake yin wannan sini ba haka mutuwa tana da girma ya kamata kowa ya mata kane shi Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwa kamar yadda Allah ta'ala ya gama Allah zai ba shi lada wanda ya wuce yawa wanda dai ya tsallaci da shi ne hadisun na sai innahu man qama ma al-imani hatta yusri fa kutibat lahu mulai duk wanda ya tsaya da liman ya tsalla da shi har liman ya gama sallah kutibat lahu qiyamul mulai za a rubuta masa tsayuwar dare wannan shi na sanya, amma maganar Allah zai mu samu ladan wukiri mai sani Allahu akwai malaman da suka halatta yin addu'a da hausa a cikin su kenan muna da rubutu a kan haka wanda yake san ƙarin bayani zai iya komawa ya duba in ya sake haita hukuncin yin addu'a a sujada da hausa akwai shi a rubuce insha Allah amma dai mafi inganci kakai, inda akwai tabani amma dai akwai wani ka na kuma ko ma ba a yi ma da yake ta zo ne muna tsakiyar karatu kuma abu na biyu shi ne akwai alamar ba ta cikin hayyacin ba kuɗi ma mun yi niyan mu ba ta to amma mun ga ba ta cikin hayyacin ta zai iya yi wa an ba ta ma ya zaman cuta ɓannatar da shi in ba irin naira goma ko naira hamsin ba amma dai kullum a ƙarshen tafsirin mu muna yin addu'a wacce insha Allah duk wanda ya halarci gurin nan zai shiga ciki da ma wanda bai halarta ba na mala yana cikin shi ma tsayuwar dare ya ka ce ne baba kana da magana a bakinka ko kai a gida ko kai a masallaci a gida ya ce amma an ba ka da nishaɗi za ka iya zuwa masallaci menene tambayar ka kace yin amma dai addu'a ce tana roƙo Allah ya ma wani wa? ya halatta tunda nan sallallahu na wasallam yana cewa amma su yi fashkin yi bi du'a أسجد أقداج في dage ku yi addu'a اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن صليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك الشر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من عليك ولا يذل من عليك تبارك ربنا وتعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك